الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن نصف قبع يربي وثانيكو 1438 ناجي ديري بصف قبع بنية 2016 كالنا ديسمبر 2016 كالنا الميلادية ميكاتين لغوي جبيني تكو ميكاتين تيو littafi الدرر durar يا الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى na kitabul يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكل موكله كانت زيادة للموكل وإذا خالفه إلى ما هو أنفأ أو إلى غيره ورضي به صحة na kitabul wakalati litafi na gaisin alwakalato ne ne ya alwakalato na alaza jiki ni gato gajo je ya kaza ya ni ko je ya kaza on my behalf ko min tuwo tuwo da je ya kaza on biyo ya ni ne ga kiyo alwakala ya zu jiki ni ya za ga ya juzu jaizu yo li jaizu tasarrufi ya za na ko je ba o majin har kan ga ci wani an yi wakila gairahu yan wula za mu da tuji kini ga wuji yawe fi kulli shay'in da dondo ma lam yamna minhu mani'un kaga de na kauna da bwana wai za ba alwakilu zana Allah ga wudu gikini ya da gada ya ku bi ziyada tin pamba bebibe alama rasu wakilu wakiluhu a ta ciye yana zane ńlá ìgùn kú náà ó ti ká lẹ́wọ́ kó kàánà ti ziyadatu ẹnna bíi tàti ugbòdà àná fáwọn afẹ́ lìlìmù wákìl za àná tuntun náà wọ́n ìzá kálẹ́fọ̀hù ìlàmà fawu fọ́hù ga le e za na tuntun da ba da ya e e na ji amfani ganin au ila gairi yi ko e na juya na wara biya biyu mai daji biyun sa ga ta to management to yi bukata bukatar katun nan under da karatun theory and delegation bata babu ga gugu fi tashi ko ga to mumu delegation <laughs> no diga ya ko eh amma da smart trust ya delegation be wato ya yi zulijazi ta farufi an yi wacce daga roshi kulli shi malamin naminu mani'un

farjumuha in ga yi tirafu diga wani zaje ga ji wuce kyau ga ji ku tutuna ne waje wakili ya ne jarin da wani amma ga wani malam yamna mini umani yana kauna ukana dani ila shi

tsakiyar kazan hanya hanya mi wa ga da wuce wa ji kin ya si baba nan mai biyu na gaji kiyo gaji yau wato malam yamna mini wa mani kaga je na kaunan inda ba ne ba nan gobe ga wa jelije wuje pata e jelije ti jan ila shi shi ni nan wuje yini wuje jelije ti zawo ga alaja dai wuje jelije ti zawo gaala enyo atụ akawe wegaji ga enyo nga weghachiwu ko wedeligeti zawo wudule ewu wuzuro daga akaunti wula fi ili ushi wula wutu wula wuji kaza wula wuji kaza wajen akarashi láti pàyín nàìjíríà pàdé sí ilé ní wedeligeti nga e? nga a no problem wedeligeti zawo wùjí mi nna wa adeligeti zawo tó fẹ́ rà jíjì máa ìlú yà wani nan ma na aminu ma ne ya gajin na gajin zinu na shi maka wala ta karabu zina eh? waga wu wa unga za wu hukunci ya katilu e ki wuto ne da wu da dani nan nga ne ma ke su gudu wu ne nga wuto ma wale aga delegate ogo do je wuti wuji mun ako kata un gai mun oti, ti dujo ga lefi ni obule la to atali ga lefi de la to atali makhlukin fi ma fiyatil khaliqi e la mi tu ga ti ele mbayan sai ti e bwa amma mi de shago mun to afi tan shago lo har ka fi biliyon zuku ni de yi yidi ni na afe da jika tun mun ne mun ka tun gidi yidi mun ti na fe la ju ni ga ga ni ata shago yidi mun suku, zuku na de makanta la magana game a da makaranta ga shago ce ya bugu wani na bai da lozu nan wa zo ku amta za mu rubuta za ka zan yau lafi wakili ga ta bayani an ne ku kazo an ne ku kazo an ne ku kazo an ne ku kazo an ne ku kazo transaction ne za wuce ga jina to signature ne ga jina ta ci yake na dai mi dai yu power gun manipule da shago ya wa yi kini yake asimi jin wani ko ji gane ko wai za ba alwakilu bi ziyadatin zana alaji kini na ko tuntunu ko nga da kuyen abe ala be alama da sama mu ta siye na zana tuntunu ko ko zana na un bayu na kanat ziyada lil muwakkil ada a da bala na ni ila dinari miya wulu shi shi ran jube sahabe wuci na zugu ko shi nan gina wasu kyau jiki wasu kyau ya kudi na riguba da e ko mu ya di ya nan yi kudi na riguba zuku wasu ya di na ni wa mina a wannan wasu ya da shi nan yi roge wasu ya bajin ba ni digan ci zuku wasu ya nan yi labe gangan ya di na rini. ɗan e wannan ruwan na dashi nan gina ma ke tuna nan yi wuce ke dashi. Lole, a nabi gangan nfulwa sabi na ga wuwo wuya nole ma ya wuya anabi ya keke mina anabi ya na otu mina an ni jo an ni jo an ni jo an ni jo an ni mu results to kaza madana nole ko anabi ta albarka bayi sabi o ce ba albarka na anabi bayi na a kan waji kanun to ci wa kun waji da na shi ne mu ga ne gidi nole ko bani me yake da na tutuna ngawo náà lé nígbà sound strange àdókùn lómi yìí tó bá bọ nígbà àìpò ya ní à. ẹ ẹjì láǹdì jì lẹ́yìn ẹkú jì láàlì náà láti lẹ́yìn ẹkú fìlì náà lẹ́yìn ẹjì wọ̀ṣì jì náà. àwọn àgbà ń gbàgbà ṣe ìlànà ìmọ̀ òkèlè bá ń lò ọ̀gá nìjẹ́ ju ìyá báàlù ọ̀nà ìdálá mọ́tò náà fún one hundred thousand. ń gádà kùn ṣáájú one hundred thousand. ya wucin ne wani wani sa su sun ruwa wai cin wucin na ya gami ne gamsu ya gami ne ga wunga ya gaji waje ni amma wanda ga ya wani da kuma ta ne biya ya na kuma mi waga ya wani aku ne dai wunga nga wai za khalafu ila ma huwa anfa'u maga aliyu ba da ai na jiki nan eh eh da na ji amfani ganin au ila zai ko da na jiwa nan wa radiya biyu mai daji biyu saha wa ta zu wọ́n láti gá ni wa wọ́n lé bànára tuntun kọ́ àti láti kí ni wẹ̀kíìlì náà wà exercise ẹ̀ pàwọ̀ ẹ̀ wẹ̀kíìlì bọ́nà exercise gbọ̀rọ̀gbọ̀dọ̀ ẹ̀ pàwọ̀ náírà ládàn owó rẹ̀ ko? wa ke gici agwazanga wa ke yin agwazanga ko ko ko ko ko da za go nugunga ko ko kuya ni amma da bai gani ni ala ce ke decision musu ba wannan ngo ya na ko nga bai da ale ba wato da decision wace ko mu ko zo tun wa mamu gabi wani wale ba kan ga bogo waje amma na kai mu ta yo ga ba ta mm báyìí ńgó láyé ọdẹ kó àwọn nìna wàtíṣì báwo wàtíṣì ẹ̀kọ́ kwara wọ́n fẹ́ẹ́ lè kó ọ̀rọ̀ kẹ́sì náà dúpọ̀ àwọn bàtí àṣẹ́gun rẹ̀ àti àgùn ọtí wà dẹ́gun náà ńgẹ́ kúkú bọ̀ gbọ́wọ́ fún bàbá mi gbọ́wọ́ lọ bàbá bọ̀ mi gbọ́wọ́ dá mi rẹ̀ ńgọ́ ọ̀gá tún mi lọ́wọ́ dá bàkàn sán ọ̀gá tún bàkàn sán olóòbá fún yóò kọ́mplẹ̀ ọ̀gá tún ọba fún yóò kọ́mplẹ̀ láti fóònù nọmbà láàwẹ̀ tó lè wẹ àmìt ní ẹgbẹ́ sàwọn ìyákọ́ ọ̀nù ló wẹ̀ àṣọ ní òlé ga kìlẹ̀ ayé wọ́n dà tó pààrọ̀ òwe ń mẹ́ta kùnú gbogbo jẹ sáájú gbẹ́nu nítorí gbogbo jẹ sáájú àní mi àmì gbá ní mu kó sì ká wà ní àmọ́ àwọn wọn tó ń bí àfi àná ìdán wájú kí ọ wọn jẹ àmà ń gbọ tó na kí ẹ láti lọ sí ìnáwó yóò gbé yẹn lẹ́yìn bàkà sójú lọ sí ni wọn àti ẹsẹ ọgẹ tuntun wa nínú bọ síra dán wọn àyà àti ẹnu gbogbo ogun ba ní ìbànú wọn àkọọsọ náà yàtí sí wọn tuntun. wọn gan ba kaza ga wai bugo gaji wa dikio gaji wa pa oga gaji wa dikio gaji wa pa na wajen da kiga shi na zugu oga eh to bito ne kan e wo bu ba ti o da le ba ba na ko so mo e eh, oga to bito ne kan e ade ni go wo pa ka ka na pa na ti ke je ne e oṣù zàgútálì rẹ̀ efèsì jẹ́ owúzà rẹ̀ ọ̀rẹ́gà agúnwó rẹ̀ agbẹ́tí ẹ̀kú tòbí afọ́tí ọ̀yán àti mẹ́lí wíwá rẹ̀ ẹ́ngọ̀rẹ́ ngọ́ òṣì ọ̀gẹ́ ńgá adéwọ̀ láà owó tí ó fa ọ̀rẹ́ kìtìkìtì fèrè àà yìí ni ngọ́ lánàzọ̀ lọ́rọ̀ di odò lágẹ̀ mẹ́tọ́ lé. ẹ ti o jìgá ni ọkụ. wallahu alam kitabu domanati ko litafi ne gaga etie domano etie domanati etie batawo nu ye batawo e gata ti obu wajiba batajo agbatawo wajiba amana jo agbatuwo dukiya za wajilalacho agbatuwo wọ́n mẹ́ mẹ́rin láyé ẹ̀ làwọn jẹ̀rẹ̀ dárí ẹni pátá wọn àti ẹ̀dọ̀mọ́ anítùtà tí ẹ̀wọ̀n gbé ìmẹ̀lá yàmúlò kúmọ̀ ń tọ́ àgbèrè àmánàtì ìlà àlè àfẹ́ẹ̀kẹ́ jẹ fọ̀rọ̀ gan àmánàjẹ̀ láwọn ẹlẹ́jú tí ó wọn lẹ́yìn ala yẹjúbọ́ ala yẹjúbọ́ alámọ́ndọ̀mínà àlàháyín áwùmẹ̀yẹ́tì tàfíìmọ̀ máàlín ayẹ̀gírímọ̀ hó ìndọ̀tọ́lọ̀ wa yurja'u ala al-madmun anhu in kana ma'muran min jihatihi wa man damina bi ihdari shakhsin wajaba alayhi ihdaruhu wala wala wa illa gharima ma alayhi wa yajibu wajibi wajibi ala man damina ala hayyin ta ce zana nga nga ba ta yin zane ibe rayi ne ta ci wo au mai yitin ko zana tuna taslima malin ko ye wani wa bata nan an ya guri mahu inda sallar bata wanke a tashi ka kuna gawa gun lube na wani lube ya bi na daga matulul gani zulumun ranar je wani in ga ji bata wucu lawu da wudan wucu ga wo bata mazalin cujo ko la ji ganewa ta ya bugo bani zamani hadisi yan gamidiya ko anyị na ki da ne a bo za mu ne anibi tasta iru mata'an nga sasta umma ye be a fata jahadu ta do ga ki ga umma àti agújú kí ọ tí ha a àti gbẹgbẹ tán gbàgbé fatima ha fatima ní ìjà inna ma alaka allazina min qablikum kanu za saraka fi mu sharif taraku wa idza saraka fi mu da'if aqamu alil hajj ko hadda karshen hadisi wuce wale gan haki dai ga tace waji za gbata la wuce ma so ani ai ai da da ni waji za gbata wo ibe rai no ma bi ani ai da bi ke ai da ayu wa yurja'u amma ga ajiye ba alal madumuni ta tiye na batu ta tiye zaune anu in ka na ma'amuran abe ki aga ji za foro jimin ji ake daga sai dubu ne wa man domina bi hidari shakfin ba na maga alikawali la e tiye mu ya laza gani ne ga shi ba na wayan da ti ji polisi ci won ko ko do kun won a ti to chile nga yawu ya ga ezo wuya da wagba tun wuya da wawo wala wuci ulu da ko da waza na yi kimya wani ka yi ya ila guyi su za wuci wato man da bi na bi da shafin na ga alkawali la dan wuya la za mu ci be ne a nga nga stand up ko nga stand up nga gi kini yu ya e na gi kini garantu a ya beeli na egbu bịa jụọ nke beeli nke beeli ke eje nke beeli a ga beeli agwụ be kwotu fọkele kwobe polis station fọkele ka abịa fọdụ na nwa bichu agịta nwa jụọ beeli tozanị gachi ya beeli a ni wa illa gari ma ma ale ka ga mu magi ga zugu da ta ne ta ci lawo jeno wu e biya na aga ne tun wa jini ke fulan kasa no zan ce a tin misali ko ji ga ko zan ne fulan kasa da zugu da ki je ku da yi kwala ji 419 wa miliyan goci divert da goji ga wuri yan goci kuma ga wanci kaza kaza kaza mu fiye ga gaji wato da reji kawa ga nasara ba ko nda kidan nda account number sai a sai da wururu ga wanci ya wasu indi wayan doro ya kaza kaza fiye sai bita yi mai lijiya a dai a wa ta a yafi balik da ya zuku wata ta mata winta kuma gowa wuce na wujin goji maja kaza kaza kaza kuma zai nuna su da kan tunaci ya ba kara gan wulifon biyan wannan gani mutum ya da wani ci wasa mutu da profesu mutu da tiya mutu a maluwa bejo eh, check book wi wudan, bu nga da ala mbu mutu lo ba kaza no le ko hmm. a yato sile ya ya webo bi adi kimo wo bi adi kima. ga wuje kwan ko kwan ma ne komishina na commissioner da abitin state ba ahi commissioner na ma unde mi ci abuja unde mi ci mina unde mi ci bakaza unde mi ci bakaza document ye mi juwe da commissioner to mali kiyo undana wata ya je na daba na bakaza na ejimi juro bakaza na dangi mi oro bakaza na mi kiyo gaji uya unduwa wuji yege wau ebe gini gan ni a provide bí àyè e, mi tó rà lóyò. nígbà yẹn kọ́ wọ́n lè zà ní ọdọ̀ nínú bí ìdá rẹ̀ ṣáṣẹ́ káṣí wọ́n àlìkọ́ ni látàtí wo yẹn wọ́n àdí kí ọ wọ́n àlóde lọ́tọ̀ wọ̀jẹ́ bà lẹ́yìn ìdá rẹ̀ kákùnrin alájẹbù káàtó lọ́dún òní wọn láwọn lóde wọ́n ìlà kágun mọ̀ lóde asúnkún gẹ̀rí mọ́ bà lẹ́ ìgbàtà ń ta kí ẹ̀ bá ń sọ kóòtù yẹ de bùkátà nù tó police station tó lọ́ọ̀yà yìí hmm? tó báńkì wàá lọ sí ní kábàrà pé islamic government dídídídí wọ́n kúrò ìṣiṣẹ́ wọ́ọ̀tì ń dàjí káàkà tún ju déédéé ń lójà rẹ̀ hmm? àwọn ti ká sí nǹkan ẹ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀n ìgbètí náà eh? ẹ̀wọ̀n ìgbètí náà ẹ̀wọ̀n gbàtàkà òtí á tẹ ojú ojú ojú ojú kí ọ. nke gibata da su ko tsaya wasu kaga o madiye no ga wone kai no ga dinu agu ku ku atala gba tala na wa ole gba ta ti no le we na kitabu suluji litaf ne ga ti sulu wona ti sulu jara di sakani za gubo ko sakani jama'a gubo la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas duk don da yayi zane zaje bana alkhairi da ba sai ya gadi fori ba saraka ko ya tunguri ko ko ma jara tsakaniya ga an yi wato sulu na jaizun bainal muslimin jaizu yo le fi da ba na wa da sulu tsakaniya musulmi jona saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ko wuli foro ba kiyan wuli foro ba sulu din so ci ba ga sulu khair wa aslihu zata bainakum wayan ta'ifata ne minal mu'minina tatalu fa Ila bainahuma illa sulhan ahalla haraman inda gwa sulu ne na so ya ci alajin haramu nan gula jalalli aw harama wa halalli laje kiyo haramu na misali bani e ba a sake ni dilani a sake guba jiliani a sake guta jikiyo a sake guta jiliani ya zo biyo sake ne na ne abu na jikiyo wagu guta ni coci mai wani tallaka falata ilu domin ba da ta tanki a zaujan gairau mun ga wuya zuman na gbani min na lalle ya zai ba su ga da zijin eh dana lalo ti jan obe ozo ade be na kina suku rambe ti aro mi pade ajiji aga ebo ejijo aga ala aji sulu ama ala aji jara unde mu shimbo ne de mu wazo mi babu bu anna babu ala imbara mo nge ji ne de ma aji nu ubia unde a mi daga bu ubo oti da mi bu na daga mbu bu. nde wa kabari wa le ebo go ala aji sulu ebo go ndu shibo wole zina zina nge eji kio nga ya tuzu ma shi yan na jajibi da kima wani sulu na na a halla haraman ta kuma sulu na jiki a nan ja amma ba nin nan ni ji wa ta dubu dari ma majiwa alikawali gani ga alawa jimma fetuwa mai jimma malalawa ya a sai ma jiki nan a sai ma cina ni wa gan ba mu ta mai mu ko na sai gan sai ga yi ne dango ne iga jan ci mu ki wa ga ta ni ga ta ni gan waki wa de waki wa fe de fondondo ne ma fe de dubu ashirin dubu ashirin na fe la di ki sai labi wala wala yi na na dubu ashirin da goto bu su kowa zaka zama a kuri san jire in ga ba su kowa gumba da kashi fugu su ne ga aji yau in ga wo dia we wala ne sulu ko sulu iwangi awu man goto zaka zake ji na ga mi juba ta dubu dari dubu tamanin ma mi jani goto zaka zato bu su kowa dubu tamanin go san gore dubu ashirin na ke da sun gaji in ga ba su kowa ne wa beji ke wa beji a fokiwa ma da in ga fokaza goto shikenan wa za a ji alkhairu ma wace a ji ta sauke yan dubu goma yau gun wuta ta rarrafa dubu goma wula dubu goma na kenan dai kanina wale sulu na ji sulu wani wani juzu ja'izin muyo ne za ji sulu anil malumi ko etiye ne za gwe kenan wal majhuli bi malumin ko bene da ji kenan pene za aji jahili cuna bene za pene wabi maju pene za aji jahili cuna kin wani gama ba abun na bo hmm? no le ba ni na za ku e ki jike esun wato ya ke za ku ba ni esun da na za ne ga ga wufa nan ni ayu yan gaci da ni fe ga wufa mu fe la yin da ci yo fe la yi no le yin da majudu amma da ku ba nan je sun da nan ga ya dai sauki ya doji da nan ga ji sauke ce ka zo sulu na ci maje na miyayu mota e ka zo wani mai malu a sha addini musulunci wajen ya fiye su weza ngai waza wajen ya fiye wuza ngai waza wajen ya fiye buwa shi kuti ngai waza ndị ya e fiye tashi hankali bai na e fijo ngai waza ya e eji lafiya bi alheri bi aminci ga musulunci wazo wa ani dam a mai eji sulu wee tiye to ya jawo kalmali bi aqalli mina adiya ke dukiya na lai zandiya zannan waza na wu a tiye to gaji wa ya a ga wake diyo ngira kuji ra kuji su láyé láyé bí ọ àwọn ojú yìí náírà ọgbẹ ẹwọn ti thirty seven mílíọnù tó ọjọ ẹni dẹbọ náà nàìjíríà mílíọnù tíya wọn twenty something twenty something awo to mo more than that walau an inkarin to wanda ya ji inkaru na ya za shi shaga to wakil jiya ga kaza eh ji da to fuji wato yana dabo na mi ga to o jiya wuce wato da kaza ya buga wujiji ya boye ba a ci lauyen ya sugo haji ya ba da yi ne wa ga ga jiki wa ga ga ga ga ga ga ga ga tẹ́tíyẹ́ kíwò kúrú wọ misali ndé ṣì ń lọ́wọ́ bábíà ẹgbẹ́gbẹ́ ẹni ẹba láyò náà olójú kí ọ ẹ́ ngayú láyò ẹba gayú láyò wọ́n jẹ́ àwọn ìmùsà kún bí màrú bí àwọn tẹ̀sílẹ̀ ihun bí ìsàn wọ́n jẹ́. ìmìgá ẹ̀yẹ ìmìgá ẹba láyò náà ń wọlé ìmùsà kún màrú bí àwọn tẹ̀sílẹ̀ ihun bí ìsàn wọ́n jẹ́. so yan na shi bai wa ga babu yanki bo babu yan suluwo ka zakazaga kin gbata wajen yau gbata ga dubu goma sha biyar ngala kiya ga goto biyan da ga dubu goma sha biyar ga dubu ashirin lawa dubu idan su wani ma ko wani ma ọgbàtà búbọ̀ tí wọ́n pẹ̀kẹ́ ìlú ẹgbẹ́ láti dà tágẹ̀ ẹgbẹ́ ládùúgbò bí adé kéde tó gùn jàkó jù lọ dúdú dé mọ́ àà jẹun gájì àǹfààní nẹ̀bí àwọn ẹgbẹ́ gbogbo gẹ́sìkà ń wọ̀ yìí ńlá kàràrà ńlọ tí olóṣù yàwó yìí kàràrà wọ́n lè ní pátá àgbẹ̀fi kíbo kìtà bá bí yẹn ada di je ọmọ gá tí a ń lo ti sọ̀rọ̀ tí o kíkọ yára ń lo tí ó ń lo tí àwẹ̀ jà rẹ̀ ẹ́ ká ló tó káwé jà rẹ̀ ní. ní ẹni ìyá mi ti yé mi àwọn ti yé mi fóònù ẹni ìjà ṣe ìjà kiri kiri òun lè dòtún mẹ́rin owó wọn pàtàkì. Gbàdá àjò súnmọ́ gbàtà, èbó ojú lágbà tó wò. Ǹgbọ́n ni, gbá nínú ejì ṣíṣì, káì, ga dunu me babu police cha da ga baba on ga wuyi yo a cha ga baba on ga wo da lo ke kra mu no ti ma la no ti ni ba ma ndo ji ji kazo ngala ti wo e bogo e wona mu a gube e wona mu e wona e mu ji na be na ji da ja na kane na un ko se to ro 50000 e o baba on bi ki o e gba te o o bi di bu ya ma de o gbe bi ya ja go fi police yi musalam so shi ji faruwa don polisi ti da ajin haki polisi ne jin haki kaji suku a ga wani labi wa don gabe polisi ji don da sun yi wuza ganci ta gina ya gide bi Allah kiyaye yaya kitabul hawala ko ya alhawalatu asali alhiwala mai a transfer ba ta lo ba zangoci ga man uhila ala mali falyahtal wai za matala almuhalu alayhi aw aflasa kana almuhalu an yutaliba almuhilla bidainihi ga man uhila za na ga transfer ba talo za na ga ga le fa to ba ta ne mi ji wani eh za ka ga ji giyo nga awu yawe falyahtal ga da gina wucin a ga ba ta ne ji nan ba ga awu ba mu da wai za matala almuhalu alayhi zanen ma lawo logo dogo gangani da yi nan za wani shiga da muku ji wuci yawa au aflasa ko mun biya jiya kanal almuhalu an yutliba almuhila bidainihi wuto na da gogo dogo juyi na da jugan aje dabu zalibani yana shishi ni ni jiwa batayan 500 biyar ko ji gane ko

wanda wanda abin kwaji ga wala ko a hannun ke da ajiya nga right na mi na ga wolo bu na mi ga waji ba mi ti be ti o gwo mi ma eh? ga ga nga mi fa da ti ago mi da ga o je so bi a ga ma no eh ko ti be ya ti la wo to de gi ga wo kai la ilaha illallah eh, wani gaji haka nan eh, eh, eh su bore wani batan na ji la ta kulu amuwa e e e na kumbai na kumbil ba ti lara gido eti ya kiba mo eti ya gama na mo wala gina ya mu wanga fiyo ma aji bata masukun agbata wo ka ci awo ga su

wawu yin nan kitabul muflis littafi ne ga ya ce mufliso ne mufliso da najiya nan ya ji ozu li'ali daini an ya kuzu jami'a ma ya ji duna guma ahu wai ya ji ozu jahizu ya lefi da ba li'ali daini ya zai shi ajigbata nan an ya kuzu ala goje mi amma ya ji duna wu ma wuyan doro na ga kun ran da bataki ne eh? illa inda gwa ma ka la yastagni an inda gwa ne wa ku ke na wa wal mazlun ga yemi wa satur la aurati bi ne ga so al ne wa ma yakil barda ne ga na ji ti ge ha ne ga na ji ti ge kino ti ge fe na wa yusadid ramqahu gan biya na je wa da da ruwa mu cha ce su je madan yana wa man yaul gan biya zane shi ga ba wani ne wa ma waje da ma lau da hu bi ainihi zane magana su duki hu be ci ta ci ga da ne fa wa haku mu ni ta biyo gan wa naqasa ada ke na magaji anil ki gbata na wa wannan gbata ta bi ni ni kanel maujudu uswatal guramani yana ga dubu kan gano nga ga nga jibata nan a ga bai za ta bayyana iflasu maga ya tabbatar ga za naji ya gumiya ni fala ya ji zahabu su ungwai na wa jiki na wa wu ka da bene wa ko gu wa ka dabe bene wa la wu ti ya ndo ne wa la ti yana eh eh waje ga takuna ya ta wallahi alwadi di zulmun da na majenun gawo batanon maji batanon ci mawa na zalunci ya yuhillu irbahu ko na mutunci ge zanen gaji ke ngaji halalli na wa ku bata ma punish na wa yajuzu lil hakimi kuma aji jaiz ya zane ya hakimi nan an ya hajurahu an tasarrufi fi mali yi la no ka tasarrufi ojo da duki ubo e wa bi ahuli qada idainihi amala nyu amala duki wuci ya ku e wala dikiyo e wala bata batu wa kadhalika yajuzu lahu al-hajr ala al-mubdili ati ga jai do ya lisali no ngaza kan ngaza kan ala ngaza kan har ka jin da duki wi ala al-mubdili zanage jiwo duki ya lalace na wunde wo amma wunde la waya zane ga lawa ya no yu yu kan se de awu wuji wa mala yusilu tasarrufa ne be zane zane zane ma tasarrufi ji umo ma ne jani wala yumkinu ko wala yumakkanu al-yatim min at-tasarruf fi mali zane yatimu ci ku kujina a je da shudu jari ku da duki yuba hatta yu ko hatta yu na faminu rushd to ga li alama ye eyewo bi an kalimi gun ya biwi wa yajuzu li waliya ya kula min mali bil ma'ruf jaizi ne ya waliya ya kuji ko na waji daga kibo waji dukiya kuji na bil ma'ruf bolo bolo ne ki wa ga ba wannan bo yajuzu li ali dain an jami'a ma wọ́n di yáni ọkú àgàláwò bíi wọ́n lábẹ́ à wà á lè kọ́ òní jí wọ́n ṣáà a ce ga waje wa ga wa diribu za diribu wa jiki an wa yawa waje aki ne na ala dede bai ba ta ala jiki ne waje adiye ne ala agwa ne waje ce na agwa ila maka la yastagni anu wa huwa al manzilu wa satr la urati wa ma yaqil bard wa yasadid ramqahu wa man yaul ko inda gwa al manzilu ne ni ne ni ga bo ile gun ala le ni kun ani mo wasatu laurati ngu jibata amudi ewe ne wani adiki no ne wani fana ega ega ale we waja ku furu la guruntu ale alala adiki ala gbata mo wa me ki libaru diga ni be na ku funa je biyo de be biyo ne wo de baru goni ne wala jeba ne wo se yuwo mo ko biya be onju se wo mo de duku ne wala aboje ne ega lu duku so kuma ama fili na na suku yukuku emi na yude je na suku yukuku kaji electronics bele je de yude jumbo firiji endo jiji tv plaster mota eke ojo to machine eh, generator látàrí yìí kí yóò kú dá fún òde ilé ògbà sára méjì. wa man wajada malahu indahu bi ainihi zana man ga dukiya ya wato ga da, sun da bubo dan yana shi na na bai ta shi na wa ku bi wajen cancanta biyu ga tó ẹ̀jú ní fi na báyìí nà wọ́n lè ṣàgò fíríjì wọ́n lè ṣàgò tv wọ́n lè ṣàgò sẹ́tẹ̀láìtì wọ́n lè ṣàgò màṣín láti zànà títí kí o wọ́n ti ṣe é ní ipá tàbí eyín gbèsàjì kákáyín àti bẹ́ẹ̀ wọ́n gbàtà wọ́n gbàtà wọ́n wọ́n gbàtà wọ́n gbàtà wọ́n gbàtà ẹ́ wọ́n ṣe fíríjì

E tí ẹ wà tú driver wọ́n láti ìlú tí ọmú lè gẹ̀ṣẹ́ ń bọ́ ọjọ́ ojú kí ọ tọ̀bọ̀ ó lè pẹ́ nínú ọ̀gá ọkùnrin à àgbà sun ọ̀fẹ́ olóòlù àmọ́ ni wọ́n tún kú máa ṣe wù nga káàlù káàlù àdókò tí nga máa ṣe ń tì kú pábí nga máa ṣe ìgbà jìnnà ẹ̀kọ́ ń generatu we no generatu wa gusho generatu uchima ngapi nako jizu ne chefi bono ngadi udi fi bambojo lo chibago elati ojo ofela generatu lo lo wa jani no leko adega ni jani azuge yobe ni wa ndo a gagaga daga ne za shi dokunu ala firiji to generatu to tv to satellite to mashin no shi bai zaji ba a ga Allah shi ya kwaku a talawa gan a zaji bai ba yi ne ne yiri ku nga aini nga majino bi aini yo ko fo wa ku bi on tete ta bi go to mo solo nga e o na e ala kura sa mi iki ni ngo ji na zan ti wu aini na ya ji ya da ti bata a kira la ilaha illallah wa idza naqasa malul muflisi ke dukiyar majiya na ga kenan anil wafa tun ake wuce layi gbogbo ta wani bi jami idairi yin wa layi jinu gagba tun wana yawan e wuje na hukun kanil maujudu da gura mai e ga ke gaba gaji na nga ta da a gan da ba ta e ga mazu ko laji ganewa ka banki hungejo aga gan likude she banki banki ce latu yole alame zai jige lo banki je jankar banki ne a so yo e gan banki ale na we mu towards bankruptcy kuma ga da da ko bankruptcy yole likude she office ani dan zai jiga ji expert jiga ne be tu. banki tune da ma da majin jirin no di ana ko a ga ta da ya ce to ki ti a fe ti yan banki na ko company na a ti ku da ya ti da o a go do ga ni zugu a ti la da jiwo ayi wa ta zugu a go la ta zugu ga zugu a go shi a ga o ti la de e wo ni le ga de fi banki na do soro suna a ti o da a ti ki a ti calculate based on ratio o ja abele zani de 100,000 no

ko la ji gashi hakan nan eh wai ji fahimta hakan nan <laughs> to ku ki be gbate e bo go chi nga e eh, wai ge ji de mo gbata ja ti da ji gbata bi gbata ngo kelele wala polisi ga mo mi ogo ba wa je olokootu ba o mara ayiwa wa lo ni jingan

wallahi da zulmun na maje dukiya nun ta nan wuce su kawu daga wuya wa nan wani kiyo zalunci waje zalunci ta rufe da zubu jita tun an shi gaba ta yi jida da jide rikete maje tuwa nun gawo batana kun ta ga wuya su suka gidi ga wani zuci kaka na ga guna min ba da wasu ya cin tusu na biya hau dai ne ta ga wasiya wa abu gato batana gidan wa bezo ka na ga guna wọ́n kú bẹ́tẹ̀ wúkú sànà a dé òun tí na. àyà ni aláwọ̀ pọ́nìṣì lọ́la sàmì ẹ̀ ti ká di owó àmọ́pẹ́ ogun oúnjẹ ọ̀mọ̀gbọ́n arúgbó kẹ̀dẹ́ gbá nínú. ee òní àwọn kẹ̀dẹ́ aláwọ̀ ayẹ́dẹ́ wọn àbẹ́ni ìzámi àjà àbẹ́ni kẹ̀dẹ́ ni wọn alátín nọmba yọ adá wùdúró yìí kẹ̀dẹ́ ni àyàwó tẹlifóònù yà àjẹwò àyà zàkẹ́dẹ́ ni káṣí zàkẹ́dẹ́ mẹ́gá ya bí àwọn ya akáyìkì ń ko kaza nan gwanon ga waji bili kaza ba kaza kaza nan waji kaza waji kaza ba kaza kaza nan waji eh, kaza da fiti kaza ga lawan kwaɗi duko da wa eh o wo ne gwanon wo kaza nan ka ta gu ya wuce layu fara wuya a kan ga wala wala jiya nga nga nga wo kaza a zalu ta tanu kata kuja ko gun waka da zuwa je ne waje tana hun ja da ga da ru bari wa kake zo zai yi ka yi kawai ta da adiya zane ya hakimi nan an ya hajurahu an tasarrufi fi mali zane ga shi ba ta ta aje duna ko ka tasarrufi ewu ewu na kenan alawan aji amfani na ga jiki na na ga awon bata ya dan yuji bata no da shi shi yuji bata kama ga yuji bata ne shi na ya muya ne ke ne kina suka ban wuji ne awon bata ga jiki zuku inda bai ko ngoci ya zan ngoci mu da ba wala tun ngoci tsara ta ki bo ya boye da ya ga wu ya kuma a zane alawa ka tasarrufi aji mukiwo báyìí na ìlà ìlà sí báyìí na wòlé jìbàtà mọ́jí ẹ̀yìn lankú lankú lankú lankú gómìnà ti dẹ́nà kí náà efcc kìdá ẹ̀dá àlámù efcc lábàgọ́ zanúwà ṣòwò gwamnati ya kwa wà sùn sai lọ sẹ́yìn àgẹ̀ mẹ́sáájì. wale hajiru ga ajudo na ni tafaru mu fi mali wo mu e yu aba wode gadabo wo wu kaza to aba wode wu kwa wo wu kaza to ba ke ju latara gwamnati ji kiyo usi to ko tu meju to kiyo wa ba'ihi li qada'i dayni dukiya wasu ne yunga de na alawa ko e ba lagbata wa ji kiyo lagbata wa wo wa kazalika yajuzu lahu al-hajru ala al-mubdiri sani bai ji tabziru ce, ji dukiya lalace wace ya nan alawa ka dukiya laya wala tu bazir tabzira da yadda dukiya ya mu zango bai zango ci gadu zango ciyo wunde na ki mu tsuwa babu je wa bila ta hadi ga na suka mai dogwa na su mu da sai lawaya to da wa wacin go ke ba le yo wo yi ga wa zu ila we ɗoge ike da tsakanin naira bai dola ya ngala dala kube da jikin kube da gaya eh ari a gari go maji tsa no ne eh na ji wani ji da gawaya da fa taza ne ga ibi hankali wuje tu ta so rufuji ganne agada akiwa hmm? agada wa. wa malla ya fi tasarrufu da tasarrufa zane ji ce zane ma جدا gidan harkar dukiya ba kuma woluwa inda lissafiya nga gudu gugu nga ni ko na ganin nga konsu shi shi wala tele transaction ga da daga dubu da lo dubu takwas o fi eji e eh, ga da daga dubu gogo lo fi jo ga jo je wa yi wazo ko ji gane ko waga ga wa da shi suwiti to to da shi wa shi biskiti da shi wa da shi jegi da shi wa shi da shi amma ga ga wa shi mashin kani ko a shida da ji ka gutu idan shi dubu goma mun no ye ko yanda to baba yi ben da ko yi ma da mi to ji zaka yi ga wa shi da tun ka da jiwo amma ga wa shi ga lugwa mi la mi to yi lozuko mm. ewe ka igbo ala onwe bene na-eme ebe na waje tasolu tinye na netụ a bene na mgbechi adịghị egwu mgbe kaza nwunye to dị ego ndị ọrụ ndị ndị alụbachi agwụ anyị na-ayịrị uche ni wala yi makanu liyati mina tasarufi fi mali ejina yi yati mu ekun gina a ga yi a lugwa ofu di tasarufi da duki ugwa hata yi wani sami ni rushdi so gali alama ya ye yawo ye duniya rushdi ye yawo wani a nasu minu rushda fatwa ilayhim amwalahu ya gali alama ye gina wace waji baliga ni wa waya ni hankali na duni ojin dukiya na mallaka wai gaskiya ya dukiyu layu ɗarin nan mai possible ne zai lawanci wani lajin baligi matsayin dukiya na cin mai ke control wato sanu ìbọnú láàlẹ́ ìyá bá zàmí ṣíṣì ń ṣe pé àwọn ṣíṣì. ewu ne ju tẹwà lágbà fún mi pàṣẹ ògbòrògbò bí wọn dùbú dé àlọ́ bíbọ àmì tí ń gáyọ. àná tí ibẹ̀ ṣíṣì wọn ti fẹ́ gùn gan-an seven hundred billion nana an ga abu ilani wa fi wajen wato inabe zo hmm. wa ni daidai gabe a lórí wà láàrùbíkẹ́ ẹnẹ́gbẹ́ ní òwúyẹ bá ní wájú kí wágágùn wágà mẹ́wàá nga ekunji wani ba buji ya dukiya rin da zuwa nga bere efe introduce dan muhimmanci efe introduce dan kem na ji dukiya yi tasoro na nan kem na ji kaza ji nan kaza dukiya di safiya kaza la ya ji zagu eyi nga ɗauta ne wa kago maje basira ina suku na da wushi wuji sau da fuci ba ne a ce ga ya kuwa doge ko yiri ke basira ga ajo fraud da non ya kana ga to su difan da aiki ni ngai taga ba ni wa babu ga choni ajo da wani azuci makuwa maguga kaji wata wai kaga waje waje to sig na canza ciwo shi ba na ciwo ciwo shi wu da wajen da dojo so sai kai da ga yi ci mun na mai duki su ga kuma tsayi na waji mallaka wani duki a irin wucin wani ko ga ji to baligi an kalulu an kalulu da irin na wani kati ojú àgbélé wọn ajú báàlì yìí yẹdí ẹ làwọ yìí mọta ní ìdí wọn àjà láwù yà sánú ṣe yọ òun dédé wọn ṣe òun fíjẹ dájú tó á bẹ̀rù fíjẹ tú. ẹkún tí a yọ ogún bẹ wọ́n yóò wẹ̀lí yìí já ya wẹ̀lí ẹkún yìí ayé àkúlà mímọ́ àlè bílí màrúfì kọ́ náà wọ́n àjíbe kí náà wọ́n àjíbe wọ́n ti gánà ọkọ́ lálùwẹ̀ ya mú wọ́n ti káwọn tó mọ wọ́n di àná wọ́n máa kí ẹ̀ ṣiṣẹ́ gan-an wọ́n àdá ọ̀sán sọ fún nǹkan mú dòrò àdúkìá kún jí ní látàwọn fẹ́ẹ́ jẹ́ sai maji maji wa bango le ngaji hatu ga ga yun da inna lazina yakuluna amwalil yatama zulman da ji dukiya ku yi gani zalunci ne ba yakuluna fi butunihim na la saslauna sayra misali gani kada shi babu lunan kwa mutun gwane yo sajin na malaga an ti yawon nan kuwa a mai kanan kwanne ga nan kunnan kwanne fe kaji ma fe kaji ma fe kaji ma fe kaji ma fe kaji ma na wancin na aji kaza go go na zane mi gai wali ye ya ti mu ne na ga ala ala kari biya dukiya wasu na ga wajo e go nan kwanne to a ta uku a ci gowa shi ndo ci nan kwanne to a ji kaza a ci gowa ji kaza no ji yana ko nan ko na muga ji zugu un bi amaji guba maje maji guba nan ni kaza bi aji kaza a ci bi usu amma zuna na ka ku mo bo maboci ji amma go wuci gaji na zugu ake bi aci nan ko gigi woro a di eni dai gina dai bo tin nan ko na an wati da 230 wole wuja lalliya wali ya ci na nan wa ganin babo olugwa nan wuya musin a musulunci maga dano na mace fata zuku wa je mi yi na baba oluwa na ngwe yawo ewunci ya gun ewo na ngwe jenere ti ba ti to ani ebogo pata wa gawo ewo ko ji ne ga ti ti eti na ya no ene da je la no ngwe ne ngwe je de اللقطة من وجد لقطة فليعرف إفاصها ووقاءها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف بها حولا وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها ولقطة مكة أشد تعريفا من غيرها ولا بأس بأن ينتفي الملتقط بالشيء الحقيق كالعصا والصوت ونهوي ما بعد التعريف به ثلاثا وتلتقط ضالة, الدواب إلا الإبل ما وجد لكتة يعني قال لي أنا أي عياني ومتعدل عنه فليعرف إفاصها ووقاءها ngaji wuji shal ngaji wuji shela ko wuyani ya ya wuce na yanin ko ya ifafaha yana adiki nan yana afa na wawai ka a hagan gani da jika na lufi ne eh, bani ilaga shishi ndi gana mosgola lọ di gana ko ndi hankali abufu wey green yana kaba abufu na welcome to france ko ji anya ọkụ ele fini yu go gajin su ewo aba eh ko magari eh zifu ya jika wuci gajin mazugu wi bụ okwu wore ga na ajela lani ngala da ci be ni wore wa di shele ziji so za na ga ewu ya e, kiyo ki kala o ki kala zifu ki kazo ki kazo ngole zanan ngeri nga bayani na fata ji wo ga zanan ngi na gaji kiyo nga dono sai ti suku amma ya ya be ji manzila sai ti ebono ngo yo geji ka ke lu kututu ngo la sai ti ga ya wala wala ngubo wa illa ngoto na fahimja sahibu ko ngoto zanan ga wuyu na gabe dabe da fa ile wala za wuce luyu wa'illa an rafa biya haulat wa'illa ko madajin an rafa an kaga wani da zai wuna sai ji shelu har ya rubuci har ya yanni wa ba da zalika haulan ga ya yanni ko wa ba zalika su man nan kun jayi ya zana jure ya nan sarfu nan wa jiki amfani gani biyu nan walau fi nafsi kawai ya ci tashin

yo da kagbe grandoro ebo na mini mazura tu wani mini ne daga da eto ajo wa jana la to tu lukoto ha ko ene daga lide lana wa ga wa je lari wa da fo wa eh ndago ga ya miya ndago ga ya miya wala ba ta da yin tafi al-mustafitu bi shay'il hakif ní òsì dánbò ya zàní ká dín ìlànà náà wọn fa ni bí wọn ti ráyẹ yẹn gbígbà tí náà kala fa akẹ tukuna náà wọn dé tukùn la wọn wọn sọ tukùn jìdá fẹ yà ní pẹlú tukùn náà nígbà nkẹlẹ àkáàbẹ ewu yá bẹ yín náà nga nga rà tí bà ní òmọlé yà wọn àdà wọn rú nga dùn gan náà. nga bà tó tàn wọn sọ́ọ̀tì kó búláàlà wọn nà àwùyí má bẹ́ẹ̀ lẹ́bi wọlé báyà ta guzu wuta nan kuma wuta nan so ya ga ba abun na balin da dana wani tomato ne cikin bu kawai ruwa tomato da ya so na ji lalace wani lalata jan amfani ake wani maji sun sun kuma sun wuta ya cikin bu wani wuta hankali abubuwa wani wọn kuga wa juṣe la zinwo zinwo zima juyo zanu jikin an doje ga ta na da yi fila layan wuni ko bai eh, ga wura eh? waya kun ji an gani awo wato magbayin nan e, mota ne kuci nan wadda kiyar wadda zan wùdí ẹtí ńgá lóògùn ẹtì níbẹ̀ wá. wá yí pátá ya. iná. ńgọ̀ ìdí ká ní ko, kọ́ọ̀ gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ fẹ́ ìwúni wùsí. máa jàn. wọ́n lọ sí gbó ojú ọ̀ṣọ́ à. tọ́ wọ́n ní hàrí nínú ọjà àǹfààní olùwí. wọ́n tún yana ji maga ayya mini ya e dabba ne rediyo la eje dabba la illa ibili ban e be kiyo ban be rakun e bona rakun u yayi un joge zayin za nan wuyu na dikiyo ma bele wuye amma nan gi be ne ike ne ngole imalaka ko wanne je wanne liwe na yo ko au ma na wuyu na au ma lizibi ke zibo ba kun dunu àmọ́ ẹnu gbọ́ yìí jígá náà gbá ní èmi yẹ ilé tọ̀gún lòyì lókùnkùn yẹ záyà lókùn bá tó ìzàgbé ń bá bò bí ṣe yẹ záyà ń bá bò sálọ ń bá tó ń bá tó ìzàgbé ń bá bò ó wọ́n lókùn àbí ṣe dé da lẹ́ǹjẹ̀ tí èmi yẹ tí a gẹ̀dẹ̀ wọ́n fẹ́ lẹ́yìn tẹ̀lé ní ọ̀gán kọ́ńdà òjì kàmínú ti fíjì wà gán lùkùtọ́ bá kìtàbù lùkùtọ́ ìmọ̀ hauli zibi kuma a daje bishin da aje zibuwa da buga kuma ji ce wunde bishin wun a'a waga ji hace a ga waki da waye ko laji ganewa amma ba na gwanta na cici ni ko ji ko lalo na yi bata da bai ni min ta ji min ta biye ta aya wato ba ne june ke da dabe ne wudiya ya ba bata waza waza waza waza waza wato ngo le ne ba ne kiyo ba ne a je we ko koyo jo ko insha Allah ta'ala ngo le bayan nan ji bi sai ti gan ke won da ba ta mu sai sai da ta ma shi mu sai ti wa waya wujalu la sai ti wa waya eh nga wa dangwa wa sai wa ta ba ndo ce wunde jan la zon ku ci zon jibi gbe kuma dije wa ba tata tago wa ta je la lu ku ba ma ga nu ma mu na mu sai na wa dije wa koli bi nga koli be de o ti ajoge wa je la ba ka zo mo do wa amma za mu shiga shi shi wanda zai biya sai tila wa nunu zini wuce wa ka wuce a gan aduwa man giga soko ya wuce gbogbo ni aduwa wuce ne soko wa aduwa wuce ne ba ne ka soko jiki soko go waye yi. ya telefoni ba na aji fo gbani mo soko aduwa sọ̀kọ́ gbẹ̀gà àgọ́ àdó ọ̀wọ̀ sẹ́yìn sẹ́yìn sàyì. ngọ́ni tó wà lé gan wà àṣìṣì wọ wà kí ọyọ tó èkó dánwó náà zànà sẹ́yìn tí ó gáyà náà wà á kí wà tẹ́rẹ́sì yẹn sẹ́yìn tí ó wọ náà ganu mọ́ wọ́n máa nú mọ́ wọ́n máa wá sí nǹkan àdìsẹ́ àmọ́. Tànà ń wúna àdìsẹ́ wọ́n tẹ́rẹ́sì wale na agagun babi yan kibo babi yan lukutoto ewo dana ogun wale ti o ti o don to eh id card yan la onti ogun ni wale ti unjo phone number yan la onti mo ji ki o un ba wale ti unjo oúnjẹ business card là ń sọ wọn tó mọ wọn tí ègùn wo tó àdírẹ́sì rẹ̀ ń wúna tó fóònù nọmba rẹ̀ ń wúna. to ka card zai wuna batu na bodana wannan watire su ya zai wuna by dialing this number gashi shogan wa oku wa wale ti ci amo gashi a gashi wani leji nga ba wannan zanen wuyan na na to ofis nu dalan gumbo ofis nu ci bai je ya buce wala lawa wale Wale. Wale. abin liye na amma ya wo so tukun ta amma na gore nga eh, wani ya ba ruwa na ku a tadala da ba na ce musulun da ya jarika a lalle a tare a dinci yesu a tare da yau ta an yi musu zafin gudan so ba ta bin da ya ji darasi a yato benin guja abu su ba ni kallon mabiya mika shaɗu an la ilaha ila an ta asafatu ilai